أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gogiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a alhamis biyar ga watan zalƙa'ada hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 23 ga watan afrilu shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara. yakubu avenue daura daga ladima road angwari nijari kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-fiqhul akbar na imamu abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta 80 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina ya rasu shekara ta ɗari da hamsin bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ashirin da uku. imamu abu hanifa yake cewa ru'yatullahi fil akhirah ganin Allah a lahira menene mawkifin halis sunna wal jama'a wannan gaba gaba ce wacce akwai waɗanda suka yi inkari ga baki ɗaya ba a ganin Allah kwata-kwata irin alkhawariju da kuma ashi'atu sun kore ba a ganin Allah kwata-kwata a lahira dalilin su wai ai Allah ya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir idanuwa ba sa kewaye ubangiji da gani Allah shine wanda yake kewaye ganin bayinsa rankatakabinsu shi mai tausasawa ne kuma mai ba da labari sai suka fassara idrak a nan da korewa kuma suka kafa hujja da faɗin Allah maɗaukaki na cikin suratul a'raf فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني انظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني كفى هجة دون آية شيوا باء جنن الله قتا قتا تؤمنيني أكيدا آل السنة والجماعة شين مالا زي كرنتو منا أكيدا آل السنة والجماعة akan ganin Allah subhanahu wa ta'ala imamu abu hanifa ya ce wa kana allahu ta'ala khaliqan qabla an yakhluqa allah madaukaki ya kasance mai halitta tun kafin ya halicci halittunsa nan yana ƙara tabbatar mana da maratibul qadar akwai al'ilmu akwai alkitaba akwai al'irada awil mashi'a sa'annan kuma alkhalq to tun kafin Allah ya halicci halittinsa Allah daman mai halitta ne ba sai da ya halicci halittunsa ba ne ya samu wannan sifa tun kafin ya samar da halittun daman can mai halittan bayinsa ne yana cike da wannan sifa wa raziƙan kabla an zuƙa. Allah mai azurtawa ne tun kafin ya azurta mutum kuma Allah subhanahu wa ta'ala kaga duk wannan suna daga cikin maratibul qadr saboda alkhalqu kaga yana karkashin mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala sa'annan kuma yana cikin rububiyar Allah saboda arisku kaga azurtawa kul man yarzuqukum min samai wal ard ka gaya wa al'umman ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waye yake azurta ku daga sama da kuma ƙasa kaga kowa ya san wannan cewa babu wanda ke yin wannan sai Allah to Allah subhanahu wataala tun kafin ya azurta bayinsa daman can bi azurtawa ne shi sa ya ce inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al lalle Allah shi mai yawan azurtawa ne sai yazo da siga ta mubalagha ar-razzaqu mai yawan azurtawa dhul quwwati al kuma ma abuci karfi mai tsanani Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai azurta bayansa da musulmi da wanda ba musulmi ba da kafiri da fasiki da mutumin kirki da mumini kowa Allah na azarta shi saboda yana ƙarƙashin rububiyarsa ne kuma yana ƙarƙashin mashi'arsa ce saboda haka wallahu faddala ba'dakum ala ba'din rizq Allah ya fifita sashen ku akan sashe a arziki ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum shin su suke raba ramar ubangijinka Allah ce mu muka raba ramar ubangijinka tsakanin bayi wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajatin muka ɗaukaka sashi akan sashi a daraja wannan yafi wannan wannan yafi wannan wannan yafi wannan ko da an fi ka kai ma sai katar da akwai da yawa da kai ma ka fi su kaga wannan yana daga cikin mashi'a na Allah yana daga cikin arziki na Allah subhanahu ta'ala wanda ya shimfiɗa a doron ƙasa yace huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan Allah shine wanda ya shimfiɗa muku doron ƙasa sai ce famshu mana kibiha, ku yi tafiya a rassanta sassanta lungunan da ke cikin doron ƙasa Yalla ce wa kulu min rizqi ku ci daga arzikinsa wa ilayhin nuto kuma tayarwa yana komawa ne zuwa gare ta Allah shi ke tayar da bayansa saboda haka arziki na Allah ne yana azurta yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab wannan yana daga cikin abin da ya taɓa zuciyar annabi zakariyahu alaihi salatu wassalam lokacin da ya zo ya tadda wato hannatu bintu faqus mahaifiyar faqus mahaifiyar maryam alaiha salatu wassalam bayan alwashin da ta yi Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ta da ya mace wanda ya ce Maryam to ita Maryam annabi zakariya yakan shigo a wajen bauta ya tadda ita Allah sai ba da labari kullama dakhala alaiha zakariya'u da Inda, rizqa duk lokacin da annabi zakariya ya shigo ya tadda ita a wajen bauta sai ya tsada abincin da babu shi a daidai wannan lokacin abincin da ake samun shi a lokacin damuna sai ya gan shi a lokacin bazara a lokacin abincin da ake samun shi a lokacin sanyi sai ya zo ya tadda shi a wurinta lokacin damuna sai ce ya maryamu ya ce maryam na lake haza a ina kika samu wannan qalat huwa min indillah sai ta ce wannan abin da kaga ina ci daga Allah ne Allah ne yake kawo mun inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab lallai Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da iyaka ba to anan wannan abin da Annabi Zakariya ya gani sai ya canza masa tunani akan abin da da can da yi tunaninsa ba ba da da ana ganewa kenan Allah ya canza yanayi ko inda an canza abincin da ake samun shi lokacin sanyi sai aka same shi lokacin damuna kenan babu abin da Allah ba zai iya ba sai Allah ce hunalika da'a zakariya rabba da wannan dalilin ya sa annabi zakariya ya kira ubangijinsa to kaga anan ya tabbatar da cewa Allah shi ke azurtawa ba tare da iyaka ba to kuma sai Allah ya azurta shi shine wa zakariyahu idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin Allah ce da annabi zakariya a yayin da ya kira ubangijinsa ya ce ya ubangiji kada ka kyale ni tilo ba bakarare ban haihu ba kai ne fiyayyen masu azurtawa Allah ce na lahu wa habna lahu ya haya? sai muka amsa masa wannan addu'an da ya yi, sannan muka yi masa kyauta na ta ya haya? sai ce wa na lahu sauja. sai muka nagarta masa iyalinsa matarsa muka sanya ta ta zama nagartacciya sai Allah ce kaga anan an gyara yanayin jikinta saboda ta iya ɗaukan ta yake nan aka gyara ɗabi'unta ta zama tana da ɗabi'u fiye da ɗabi'u kyawawa fiye da wanda take da shi a baya saboda za ta tarbiyyar da ta sai Allah ya ce wa aslahna lahu zawja muka nagarta masa iyalansa ne dalili sai Allah ce innahum kanu yusari'una bil khairat su wa'annan annabawan sun kasance suna rige-rige wajen aikata alkhairi wa na raghaban wa rahaba suna bautata mana suna kwadayin abin da ke wurinmu na lada mu basu kuma suna tsoron ukuba namu kada mu yi musu sai Allah ce wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance masu kankan da kai ga Allah ya nuna in kana neman abu idan ka kankan da kanka a wurin Allah ta kufa da aqidar wato al-raja'u al-khawf war-raja' zaka samu abin da kake nema a wurin Allah shine ne abinda Allah yi wa annabi zakariya saboda arziki ne na Allah sai malam yace Abu Hanifa yace wallahu ta'ala yura fil akhira. aqidan mu ta'ala sunna wal jamaa bayan cewa mun yadda Allah mahalicci ne tun kafin ya halicci halittinsa kuma mai azurtawa ne tun kafin ya azurta bayinsa mu muna da kudirin cewa yura fil akhirah Allah ana ganinsa a lahira sabanin khawarij da mu'tazila da kuma shi'a Allah ana ganinsa saboda ya ce wujuhu yawma idhin nazira ila rabbiha naziratun Fuskoci a wannan ranan suna cikin walwala suna cikin kalkali suna cikin haske me dalili Allah ce ila rabbiha naziratun saboda su masu dubi ne zuwa ga Allah sai malamai suka ce to wannan ya nuna akwai abinda Allah zai sanya wa ɗan adam na sinadari wanda ba yi da shi a duniya shine yasa yace wujuhun ma idhin nazira ko suna cikin ƙalƙali? to kyalkyalin ɗan saboda lahira rayuwa ce na dindindin duniya kuma rayuwa ce mai karewa shi sa Allah ya ce wa annabi Musa lan tarani ba za ka iya gani na ba walakin inzur ila aljabal yana daga cikin martanin da Ali sunna suka maida wa mu'tazila da khawarij da shi'a a wannan gabar da suka kore ganin Allah ai Allah bai kore ba nafiyun lil abad bane ana ganewa sai ce lan ba za ka iya ganina ba walakirin zur ila aljabal sai ce yi dubi zuwa ga wannan dutsen fa in istaqarra makanahu in dutsen ya iya tabbatuwa a inda yake fasaufata rani to za ka iya ganina kenan Allah ba ya kome ganinsa ba bane har abada sannan ga hadisin Imam Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake siffanta dajjal da shi sai ce innahu a'warun shi da dajjal ido ɗaya yake gani da shi wa inna rabbakum laysa bi a'wara ubangijinku ba da ido ɗaya yake gani ba sai ce wa alamu anna ahadan minkum la yara rabbahu hatta yamuta ku sani ɗaya daga cikin ku ku al'umma ta ba zai taɓa iya ganin Allah a ina kenan a duniya har sai ya ne sai ya mutu kaga duk wanda ya ce ma yana ganin Allah sai ka ce a ga wannan karara nassi na hadisin manzo Allah ya ce ba a ganin Allah ina a duniya sai a ina sai a lahira to in wani ya feso maka shubha cewa ai aqidar ku ta ahlus sunna wal jamaa ya zo a cikin sharh usul i'tiqad ahlus sunnah wal jamaa na imam lalakai cewa imamu wuza'i ya yi mafarki ya ga Allah sai ya ce to ai mafarki ka ce ko? mafarki daban da mai gani na mai na ido to kaga idan ka ce mafarki kaga ba za ka hada shi da gani na ido ba gani na ido kuma shi ne wancan hadisin imam muslim yake korewa shine hadisin na na shatu da take cewa من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد افترى على الله فهية duk wanda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga Allah to ya yi wa Allah kage sai masruq ya ce ya umma ya ya ke babata awalam ya kulillahu azza wa ashe ba Allah ya ce ولقد رآه نزلة أخرى با سيتتي إنه جبريل آيتنا مغانا أكن ملائكة جبريل ني رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ست مئة جناح قد سد الأفق ya gansa yana da fuka-fukai guda ɗari shida ya lullube sama gabaki da sai magana ta biyu abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yana da fahimtar cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya ga ubangiji to shine fassaran hadisin Abu Zar ce lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo daga mi'raji na tambaye shi hal ra'aita rabbak shin kaga ubangijinka qal an-nur anna ara haske ne ta ina zan gansa afwan nace abu hurairah ko abu hurairah yana daga cikin wa'anda basu tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ba Abdullahi dan Abbasin radiyallahu ta'ala anhuma shine wanda ya ce hadisin imam muslim ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam rabba bi fu'adihi saboda haka ba gani na ido bane na zuciya saboda haka hadisan guda biyu ne imam muslim ya rawaito su kuma suna na a cikin kitabul iman kuma a jere imam muslim ya rawaito su sai ya fassara ma me yake nufi da ruwayar ruwayar farko ya ce ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu sai ya shiru ruwaya ta biyu sai ce ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi fuadihi manzo Allah ya ga ubangijinsa da zuciyarsa to kaga ru'ya qalbiyya takhtalif an ru'ya basariyya gani na zuciya ba ɗaya bane da gani na na ido sai malamai suka fassara wannan hadisin da ruwayan da Imam Ahmad Tirmidhi da Nisa'i da Ibn Majah da imamu abu dawud suka rawaito har ila yau daga abdullahi dan abbasin din ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya yi bacci ya yi sallan dare sai bacci ya sace shi a ciki bayan ya idar da sallah sai ce faja'ani rabbi bi ahsani suratin sai ubangiji na ya zo min da mafi kyawun sura ina kenan a bacci kaga shine ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi fuadihi kenan shine magana da ibnu taymiya yake cewa duk wanda yace manzon Allah ya ga Allah da ido to ƙarya ne saboda babu hadisin da nuna haka hadisan duka sun nuna ru'ya qalbiyya ne wa ru'ya qalbiyya takhtalif an ru'ya basariyya wancan kuma hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab da yace wa alamu anna ahadan minkum la yara rabbahu hatta yamut yana nuni ne akan me ru'ya basariya babu wani a cikin ku da zai iya ganin Allah sai ya mutu kenan ya nuna cewa ganin Allah bayiwa a duniya bal malaman tauhidi ma suka ce duk wanda ya ce yana ganin Allah to wannan mutumin kafiri saboda Allah ya ce wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula nuzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا Allah ce waɗanda ba sa ƙaunan haɗuwa da mu ba su yadda da lahira ba suka ce laula nuzzila alaina mala'ikatu da dai a sauko mana da mala'iku ba mutane ba su su zama annaba mun san wannan mala'ika ne sannan mu bi shi awul nara rabbana ko kuma mu ga Allah mu sai Allah ce laqad takbaru fi anfusihim hakika sun yi girman kai wa atau utuwan kabira kuma sun yi taurin kai taurin kai mai girma ana ganewa sannan suka ce wanda ya ce yana ganin Allah da'awarsa ma yana nufin ya faɗi Musa daraja a wurin Allah saboda annabi Musa ya ce rabbi arini anzur ilaika ya Allah ka dan bari in ganka mana sai Allah ce lantara ni ba za ka iya gani na ba walakin inzur ila aljabal ka dubi zuwa ga wannan dutsen fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutsen ya iya tabbatuwa a inda yake zaka iya gani na walamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa kaga annabi musa atake ya fadi ya suma falamma afaqa a yayin da ya farka daga sumansa qala subhanak ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tubutu ilaika na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda ya mika wuya cewa baka ganuwa a duniya to shine sai malamai suke cewa to wannan ayar ta nuna kinan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tabbata ba zai iya ganin Allah ba sai ya roki Allah ya yafe masa akan tambayan da yawa Allah ya bari ya gansa shi sa ce tumtu ilaika sai malamai suka ce da hakan laifi ne da Allah ya zargi annabi Musa kuma da Allah ba zai gani ba a duna lahira ga baki daya da Allah zai gaya masa kamar yadda annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yayi wa Allah tambaya akan ɗansa Allah ce innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm ko Allah ce kakka kuskura ka tambaye ni abin da baka da ilimi akai kaga Allah ya mata itabi akan tambayan da ya masa an inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq kaga da dan style waye wa Allah tambaya akan cewa ya Allah dana fa yana daga cikin mabiyana bi ma'ana iyalan gidana kuma alkawalinka na gaskiya ne in kai alkawali ba ka saba kaga a kai kai ce tambaye Allah ko shine sai Allah ce mai fala tasalni ma laysa laka bi ilm kakka kuskura ka ƙara tambaya na akan abin da baka da ilimi akai shine sai malamai suka ce to da hakan laifi ne yanda Allah ya dakatar da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam akan tambayar da yawa Allah akan ɗansa an ya halaka to da haka Allah zai yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam da yace rabbi arini anzur ilai kaga Allah bai mai itali ba sai ce sai ce mai me lan tarani ba za ka iya gani na ba kaga kore wanda yayi laysa lil abad raddi ne ga mu'tazila sai ce walakin sai dai unzur ila al jabal duba dutsen nan kaga kenan akwai yiwuwar za a iya ganin Allah kenan ai kore wanda yayi in dai a duniya ne ba za ka iya gani na ba an gane to kuma a lahira ana ganin Allah wannan shine aqidan ahlus sunna wal jamaa shine ibnu taymiya a cikin lamiya sai yace wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-samaa'i bighairi kayfin yanzilu wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum yace mu'minai gaskiya ne tabbas za su ga ubangijinsu ranar tashin alkiyama saboda nassi na aya na alkur'ani ya tabbatar da haka nassoshi na kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ma sun tabbatar da hakan sai ce wa yarahu almu'minuna wa hum bil janna kaga a farfajiyan kiyama akwai wanda za su ga Allah saboda a ƙiyama kiyama zai zo da za a ga Allah ta fuska biyu fuska ta farko Allah zai zo da siffar da ba wanda ya sansa da ita lokacin kowa na jiran makoma hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito Allah zai zo da siffar da ba wanda ya sansa da ita sai ya ce wa al'umma ma za tantazirun jama'a wai me kuke jira qalu nantaziru rabbana sai mutane su ce muna jiran ubangijinmu sai Allah ya ce halla tab'athuna anhu wai ba za ku je ku nemi ubangijinku ba sauran al'umma rankata kam za su tafi yu sun tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai al'ummansa su tsaya cak mu kenan sai muke tafiya sai Allah ce ma za ta taziruna antum ku kuma me kuke jira sai mu ce nan tabi'u rabbana mu muna jiran ubangijinmu sai Allah ya ce halakum min alamatin ta'rifunahu biha shin akwai wata alama da ku kuke iya gane ubangijinku da shi fa naqulu na'am sai mu ce eh akwai alama da mu za mu iya gane ubangijinmu da shi sai Allah ya ce mana maza. da menene sai mu ce asaq ubangijinmu yana da ƙauri Shi ne sai manzo Allah ce fa yakshifu an saqaihi sai Allah ya ɗaga ƙaurinsa fa yakhruna lahu sujjada dukkan mu sai mu faɗi mu yi sujjada gaban Allah sai ce ban da waɗanda ba sa sallah munafukai fasikai sai Allah ya sanya musu ƙarfe a bayansu sai su sandare shine sai manzo Allah ya karanto yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun to sai manzo Allah ya karanto wannan aya to kaga wannan bangaren kenan ana fahimta to wannan bangaren kaga Allah ya zo ba a ganshi ba wa'anda suka iya gane shi shine wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai nuna fadalan al'umman manzala akan sauran mai al'ummomin da suka shuɗe gaba da to a wannan lokacin akwai kuma wa'anda kwata-kwata ma ba za su ga Allah ba shine Allah ce kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun Allah ce a'a kalla kalimatu raja' wa zajar kalma ce ta ahir Allah ce innahum su kafirai an rabbihim dangane da ubangijinsu la mahjubuna za a sha makance su ba za su ga Allah ba saboda me Allah yana fushi da su to shine Imam Shafi'i kamar yanda Ibn Qudama ya kawo a cikin Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabil ar-Rashad yana kafa hujja da wannan aya Imam Shafi'i yace to in har kafirai ba za su ga Allah ba saboda Allah na fushi da su fa min babi aula mu'minai su gansu a wannan ranar sai hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab wanda imamul bukhari da Muslim suka rawaito ranar tashi alkiyama Allah zai kira mumini sai ce labbaika ya rabu wa sa'adai yalla ce mai uduru matso kaga sai ya matso har sai ya matso gashi ga Allah Allah zai mai tambaya ba wanda zai ji sai ce abin ta kaza ta yi kaza a duniya na fasikanci ko na sabon Allah sai ce iya rab eh, ya Allah ya yi sai Allah ya dinga zakulo masa laifuffukarsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce a wannan lokacin sai ya yi saduda cewa shi kenan ya halaka sai Allah ce satartu halaka fi duniya na ɓoye a duniya ba wanda ya san kana wa'annan zunubin wa kadhalika al-yawm haka ma yau zan sitirce ka tafi yafe maka Allah ka samu cikin su sai ce ammal kafir wal fasiq wal munafiq yace kaga kafiri da fasiki da munafiki Allah zai kira shi fulanu bin fulan wani dan wane sai ce labbaika ya rabb wa sa'adai ya amsa kiranka ya Allah yana neman taimakonka sai Allah ya ce la labbaika wa la sa'adaika Allah ya ce bazan taimake ka ba kuma bazan amsa maka ba sai Allah ya dinga zakulo masa zunubansa a gaban kowa yana ji kaga mumini an rufa masa asiri an gane shi kuma fasiki an masa terere an wulaƙanta shi Allah ka kiyashe mu to shine malam Imam Abu Hanifa yace wa yarahul mu'minuna wa hum fil janna mu'minai za su ga Allah a aljanna saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar tashin alkiyama Allah zai tambayi mu'minai me kuke so sai su ce ya Allah alamtu tubayyid wujuhana ya Allah ashe ba ka riga ka haskaka fuskokin mu ba wa tudkhilana aljanna kuma ka shigar da mu da a cikin aljanna ba sai Allah mazala ce fa yakshiful hijab sai Allah ya kwaranye hijabin da ke tsakaninsa da bayan bayinsa wanda mazala ce hijabu hunur لو كشفت لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى من وجهه يتي hijabinsa haske ne da za a kwaranye wannan hijabin hasken ganin ubangiji zai kona iya ganin ubangiji kaga da kowa zai mutu kenan to amma wannan hijabin to shine Allah zai kwaranye ranar tashin alkiyama idan ya kwaranye ta sai manzo Allah ce fa ma'ufu min lazzatin akthar min an-nazr ila wajhi Allah azza wa jalla a taba ba ɗan aljanna daɗi kaman ganin Allah ba ganin Allah ya fi aljanna daɗi shine lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid suna da duk abin da suke so a cikin aljanna kuma muna da ƙari almazidu shine an-nazru ila wajhi Allah azza wa jalla shine dubi zuwa ga fuskar Allah ga 'yan aljanna to shine imamu abu hanifa ya ce wa yarahul mu'minuna wa hum janna bi a'yuni ru'usihim kaga sai yake da idanuwan nan da kawukan shi ne wujuhun yawma Izin Nazira, ila rabbiha Nazira. sai ce bila tashbihin ba tare da kamanta yanayin ganin ba wannan yana raddi ne ga mumassila wanda suka ce Allah yana magana ne da daidai kwakwalen ɗan adam saboda haka za a ga Allah kamar yadda kake ganin ɗan adam ana ganewa to kaga shine malam yake kore maka wannan tashbihin ana ganewa saboda haka su kuma mu'tazila da khawarij da shi'a da suka kore suka ce in kun ce ana ganin Allah kenan an ga farkonsa an ga karshen sa shi ne malamai suka ce to mukaddara yadda kuka ce tunda a kwakwalwa ne suke amfani da shi sai a ce to shin masu cewa ba a ganin Allah saboda in an ce ana ganin Allah an mai iyaka shi ne sai aka ce musu to sai a ce ma irin wannan mutanen har tarauna sama kuna ganin sama fala budda an yaqulu na'am babu makawa za su ce eh suna ganin sama fa yuqalu lahum sai a ce musu hal tuhituna biha ru'yatan kuna ganin karshen sama akwai da zai ce ma ga farkon daga karshe fala budda an yujibu bila babu makawa dole su ce a'a fa yuqalu lahum sai a ce musu kazalika ru'yatullah yura wala yuhatu bihi ru'yatan Allah za a gansa amma ba a kewaye shi da gani kaga an warware shi ba har su kenan ana ganewa shine wala tashbihin su mumassila sun ce ana ganin Allah irin ganin da wato dan adam yake yi wa dan uwansa dan adam yace wala kaifiya kuma babu kaifiya ga yanayin ganin shi sa sai ka ce ar-ru'ya ma'lum ganin Allah sananne ne wal kayf majhul yaya yake ba a san shi ba wal imanu bihi wajibun yin imani cewa ana ganin Allah wajibi ne saboda Allah da kansa ya bada labari sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari sai ce wa su'alu anhu bid'a tambaya yaya yake shi ma kansa bid'a ce sai malam yace wala yakunu bainahu wa bain khalqihi masafatan baya kasancewa tsakanin ubangiji da halittunsa a ce akwai masafa shine malam sai yace wato akwai tazara ana ganewa to sai malam ya sauke layi sai ce hadhihi al-ibara min alfazil mutakallimin yace wannan lafazin yana daga cikin lafazi na malaman ilmul kalam kab kumanta a farkon shimfidan mu mun ce imamu abu hanifa ya kutsa a cikin ilmul kalam shi sa wani lokaci zaka ga abin ya kwace masa yayi amfani da irin wannan kalmomi sai malam yace wahiya mukhalif mukhalafatun li mazhabi ahli wannan ya saba wa mazhaban ahli sunna jamaa fi nafi ilmin bilkaifiyya. wajen kore ilmin yaya yanayin ganin an gane kaifiya kenan wa kaifa tunfa almasafa bain almakhluqi wa bain ma yurahu ta yaya za a kore tazara tsakanin halittu da abin da ake sa. kawai ne babu wannan istilahin saboda su malaman ilmul kalam suna amfani da wannan suna rabkewa cewa to in an ce za a gani to yaya tazarar yake kuma ya za ka ga Allah yaya tazaran ganinka da Allah kaga wannan magana ta masa tasiri sai ya faɗe ta anan to daman mun ce duk gabar da an samu Tanzaniya da ya amfani da wata wato magana daga cikin maganganun malamin ilmin kalam in an zo gabar za a yi ishara a kanta kaga tasirin wani ilimi wanda mutum ya kusa a cikinsa ba tare da ya sani ba yakan fisge mutum a wajen magana kaga ya faɗi irin wannan kalmar saboda haka in irin abu hanifa bai sha ba yana fada yana in ya zo magana yana dan sakin wasu maganganu to ni da kai kuma ba an gane in irin abu hanifa wanda yake tabi'i ne yana dan samun wannan zane saboda tasirin ilmul kalam to fa min babi aula ni da kai mu fada dubu dubu ba ma kasa gane abin kana ganewa Allah ka shirye da mu sai mu tashi ta'ariful iman wato ta'alifin imani a wajen ahlus sunna wal jama'a wanda yadda imamu abu hanifa Allah ya ji kansa da rahama yayi bayani insha Allah subhanahu ta'ala in akwai tambaya za mu amsa in babu kuma za mu tafaita a cikin karatun da muke na'am na'am yau daren juma'a yawa daren juma'a ne yau ni ni ya kamata in ce daren juma'a sai na ce ranar juma'a sai suka min istidraki an gane eh ai sun fi ni gaskiya a ciki yau daren juma'a ranar alhamis ni kuma sai na ce yau ranar juma'a eh shine kuskuren da muka yi ya abinda na faɗi da ni ranar juma'a na ce maimakon ce daren alhamis daren alhamis din na zo faɗi sai na ce ranar juma'a eh barakallahu fi na'am na? eh ya a mana me? aka ce ubangiji hmm. eh eh, eh ne mana ai mu ne farkon da za a mana hisabi saboda mu ne na ƙarshe kuma mu ne na farko haka manzo Allah ya ce mu ne ƙarshen al'umma wanda Allah ya halitta a doron ƙasa cikin al'ummomin annabawa amma mu ne farko wanda za a fara mana hisabi kuma mu ne farkon wanda za mu fara shiga aljanna akan sauran al'ummomi da suka shuɗe ana ganewa to saboda ai kowane annabi da mabiyansa to mu za mu riga su sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar doki baki a cikin garken bukaken doki idan aka samu guda ɗaya wanda yake da fari a goshinsa da fari a tsakiyarsa da fari a kafarsa zai gane su ko ba zai gane ba sai ce to haka muke cikin sauran al'ummomi saboda mushrikai sun fi yawa ana ganewa to mu ne ma farabin yan aljanna in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya gabaki daya al'umman sa ne rabin yan aljanna sauran rabin yan aljanna sauran al'ummomi ne gabaki daya ana ganewa kaga idan ka kwatanta ai na'am wa alaikumus salam innakum satarawna rabbakum yawmal qiyama kama tarawna al-qamar laylatal badr la tudaruna fi ru'yatihi wa fi riwayatin la tudamuna fi ru'yatihi wa fi riwayatin ukhra la tudamuna fi ru'yatihi hadisan guda uku ne da farko yace ku za ku ga ubangijinku kamar yanda ranan goma sha hudu ko sha biyar na wata na musulunci kuke ganin wata la tudaruna fi ru'yati ba kwa cutar da juna wajen ganin wata in ka daga kai ai zaka ganshi saboda haskensa ko ka daga kai ba kana kwanta zaka gansa saboda ne full ne an gane shine la tudaruna ai la yadurru ba'dukum ba'dha inda ru'yatihi ba wanda ke ture dan uwansa wajen gani ba kaman jinjirin wata bane in jinjirin wata ne sai ce dan kulla dan ja kunnan ka dan sama ko sai an dan dinga ma haka amma Fulmun ai baya bukatan wannan turere ne da za a cutar da juna shine abdarar din kenan ruwaya ta biyu la tudamuna fi ru'yatihi kai la tarawna ad inda ru'yatihi akwa ganin dishi dishi a lokacin da za ku ganshi in wata na jaririyar wata ai wani zai ce kai wallahi ba na gani sai a ce kaga wancan dan eh, wancan gajimarin an kalli kasan shi kadan zaka gani kaga akwa ganin wannan dishi dishin amma in yana full moon ba kowa na gani ba to yanda yake fulmun haka za ku ga Allah ba wani damuwa kwatantawa Allah ya yi ko amma ba yana kwatanta ganin tsabani an gane sannan ruwaya ta uku da ya ce la to ba fi ru'yatihi ai la yanzamu ba'dukum ala ba'd inda ru'yatihi sashe baya hawa kan sashe ce dan hau fadan gar dan danna mun nan kallata nan ana yi ba a yi idan wata ya cika full to haka za ku ga Allah ranar tashin alkiyama wannan tashbihi na ne a rubiya lamarɗi, ba shi wanda za a gani ba a ganin ake kwatanta mana ba shi ubangiji ba na'am na'am na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana za mu gansa sai a ranar tashin kiyama za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya siffanta mana kanshi kuna ganewa saboda haka ka jira sai ka shiga aljanna yanzu ka yi burin Allah ya kai ga aljanna tukunna eh <laughs> saboda sai ka shiga aljanna za ka ga Allah kuma sai ka mutu za ka gan shi ko to kaga yanzu kai burin Allah ya karbi aikin kai shigar da kai aljanna to kaga in dai ka shiga aljanna confirm zaka ganshi eh Allah ka sa muna cikin yan aljanna kuma ka sa mu ganka na'am wa alaikum salam a ai ba lokaci ne bane kuma duk ranar juma'a ana zuwa fadan Allah ana ganewa kuma yawanci a fadan ubangiji masu zuwa manya-manya malamai ne ana zuwa fadan Allah lokaci bayan lokaci ana ƙara ce kaga kuma wannan alul ilmi kenan eh kaga yanzu misali gwamna ba sai a ce su wani da wani ke zuwa fadan gwamna ba to matsayi matsayi ne an gane yawa matsayi matsayi ne shi sa manzo Allah ce idan Allah ya shigar da ƴan aljanna aljanna ya shigar da ƴan wuta ƴan wuta sai Allah ya ce ah, me kuke so sai ƴan aljanna su ta mamaki to kuma me muke so da ya wuce aljanna ko sai Allah ya ce akwai wani abu da ya kamata in cika muku na wa na, sai Allah ya ce yadda ta na yadda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba saboda a baya manzo Allah ya ce mana ranar tashin kiyama Allah zai yi fushin da bai taba yin fushi irin sa ba to kaga yanzu ai zaka ta tsoro kila kada a cire ka a cikin aljanna ko eh kaga ai zaka ga samu ka ga rashi kenan to shine yace to na yadda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba to kaga tunda ya yadda da mu kaga muna da ne satinti ba za mu fita daga ina aljanna ba to kaga shi ma wannan ai wani tension ne ai to an cire mana wannan tension din to sannan sai na gani kuma shine sai kwarin ya hijabi sai ka ga yan aljanna sun ji daɗi ganin Allah ya fi ma aljannan da ke ciki gaba ki ɗaya daɗi to kaga ai kuwa dole mutum ya dinga mai kwaɗayin ya gawa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka samu ganka abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana inda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la Allah muke roƙo wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya gina masa gida aljanna yayi albarka ga dukiyarsa yayi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin nan wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙon ka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutum mu ta zo ka bamu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya mana roƙonka ka sa firdausul a'la ka zama makoma a gare mu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk